Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Ƙasar waje kashi na talatin da hudu. Shiru an fate kafin ta ce, To sarayyafa. Shiru ya bata ta ce, Haba, ita aikin san dole mata haƙura da iskancinta yaran nan ya kai komai. Suka yi shiru duka. Sai dai ita amma sam ko sunan kwamishina ba ta san ji. sai dai ta danne da niyyar za ta gana masa azaba sai bayan sun tare insha Allah inna na asibiti ogo garbati ya maida ta take bawa inna labarin komai sosai inna ta yi murna tare da fatan Allah ya kade musu dukkan fitina a tsakanin su kowa dai farin ciki jama'a ambasada ana ta masa barka motoci suka fara wucewa cikin babban guest house din ambasada da yake ya kowe inda za a yi walima da yawa danginsa da cousins din juma'a da sa'annansa sosai jama'a suka cika duk da shi kana ganin sa zaka gane bai ma san yanayin da yake ciki ba domin kamar ma mara lafiya gaba ɗaya babu wadataccen walwala a tare da shi sai yanzu yake jin masifar zafin da zuciyarsa ke masa na rasa ta da yi tabbas yana son ta yadda bai taɓa jin san wata mace ba a duniya a haka ya daure suka wuce gurin walima saboda a yau da dare yake son barin najeriya shi ma ta ishe shi kuma milan zai wuce a asibiti ita ma tunda ta farka da ba ta yi sallah ba ta iya komawa ba tunani duk ya cika ta ta juya tana ringin ta miƙa hannu ta ɗauka ganin amando ne ta ɗora waya kan cinyarta ta sa hansuri suka fara gaisawa inda yake faɗa mata zai shigo gobe Oke ta ce, sai dai bai nuna mata ya san maganar mai da aurenta da Yusuf ba, saboda Jumara ne masa sai sanan masa, tare da faɗa masa kada ya ƙara bata aiki kowane iri ne in dai ba foundation project ba. To amma din yayi tunani ne akan wani project, shine ya yanke hukuncin zuwa su yi magana da Haifa. A gidan siyasar, Ahmad Kasim Salisu da Ali, maman Yasir ta musu girke-girke suna ta kwasa. Alma ya musu sayayya kayan ciye-ciye, inda Ahmad ya ce su dawo gunsa har ran da za su bar Kaduna. Sun ji daɗin haka, ganin flat ɗinsa ya haɗu, akwai komai suka mai tsari shi ma zai siyi yi tiketi raka su Ahmad sun koji daɗi. Lushe da ta yi noshe da tayi ranar da suka haɗa a asibiti bayan shekaru hudu da watanni biyar da kwanaki. Ƙara lumshe idanu ta yi na nuwa da yanayinsa da ta yi duk da cikin ɓacin bai ɓoye kyau da kwarjini da girma da ya kara ba. Sosai ya zama haɗaɗɗen namiji gashi ya ƙara kamewa fiye da ta san shi a A jiya zuciya ta yi tana jin yadda samson sa da ƙaunarsa kamar kullum ƙaruwa yake a zuciyarta domin ko cikin bacci mafarkinsa daban ne da sauran mafarkai in ta yi. Sai dai kuma ƙwallata ji sun zubo mata tana addu'a Allah ya sa ya iya yafe mata insha Allah ku tayi alƙawari maganta ko ne irin aiki ma in baya so ta yi za ta hakura ta bari kai yanzu ma ta fasa yin sabis din har zuwa lokacin da zai yafe mata domin ku tana fita asibitin nan Toronto za su koma idan amin da ya zo domin ko babu mai hana ta sannan babu mai daura mata auren da ba ta so haka take ta shiri a zuciyarta tare da jin musibar yaran yaranta shi ma tana aina Allah ya sa su kasance tare su ukun tana share hawayenta tabbas ba ta riƙa ba shi lokacin ta ba sosai domin shi ma tana son wata tashi da komai na duniya ya sami mai kyau sai dai gashi tashi ɗaya nuna mata soyayya yake so ba dukiyar ba tunda ya bi babansa haka yake ta shigo a gidansa amma ana masa barka inda su ma dangin mijin soyayya bayan kace tuni sun an tayo gidan yayi makil ba masaka a dole amma ta daure zuwa yin wanka inda labati iso take bawa amma labarin kamal na asibiti wai jininsa ya hau amma da soyayya suka ce Allah ya bashi lafiya su ma ta kansa suke ana ta shagali a gidan yan ofis ɗin soyayya da na amma na da da dai duk jama'ar da suka gayyata an zo duk da ko kowa ya ji ba da marwan aka yi ba sai dai gulma da cin bilis sai sa sun zo yan badarawa ma makil a asibiti gogo ta shiga wajen haifa kanta na ƙasa ta gaida gogon duk da yanzu ta san cewa gogo ta ce amma ta riga ta saba cewa su surkanta ne gogo ta riƙo hannun ta fara mata nasiha da ban hakuri bata furta mata an mayar da aurenta da Yusuf ba ta ce kawai gobe za su wuce Kano tare domin su san juna kuma ita ma ta dan samu nutsuwa bata zuwa gaba amma dole ta amince saboda darajar su biyu a gare ta in ya so Amadu ya same ta a can a hankali gogo ta riƙa janta da hira ta dan sake wani guda babu ma ya gidawa gidan su gogo alje in na gogo yalwana asibiti da haifa can ake kai musu abinci amma duk ta ya ce gobe da safe za a sallama haifa inda gobe da baba dama sun tsara daga asibiti Kano za su wuce direct ko gidan ba za ta dawo ba gudun mugun tukun yan uwanta babba da baban sarayya suka kira gugu bilki sarayya ta dawo daga makaranta tana bacci suka ce a taso ta saboda wayan na free da maga ta taso ta zauna a kusa da gogo bilki tana ta hamma ta fara gaishe su inda babba ya mata bayanin ya mata aure Kara ta saki tana a'a babba ni gaskiya ba na so ina da sauri anan da zamu yi aure in muka gama karatu tsawa baban ta yi da kama da a karan farko ya ce ki mana shiru an ɗaura miki auren in kina so ki haɗiye zuciya ki mutu ya tsinke kiran kallon gogo ta yi saki kuka tana miƙewa ita wallahi ba zai yiwu ba wata wata shekarun ta da ɗaya. kuka take yi sosai ta ɗauko yadda ta jefa layin mamanta so ba da suke cikin mutane makil a dole ta miƙe can babban su na gidan ta nufa ta ɗaga wayar sai dai ta ƙara buɗe murya tana kuka ta ba wa mamanta labarin abin da bafa da babanta suka faɗa mata ta ce eh haka ne kuma ki min shiru da ki ta san halin mamanta sarai yasa ta yi shiru maman ta ce zan shigo cikin satin nan ki nutsu ta fara mata nasiha ki manta wannan ni'imar da wadatar da muke cikin dan biye da haifar ta mana ni da muka mata auren dole duk da mijin bai da kuɗi amma labarka yana ƙasar waje aikin ga ita ma hakan ya sa ta samu sa'a yanzu muna taro zan turo miki bidiyon ɗaurin auren ki ga wanda aka aura miki idan duk da haka biki amince bikin kwantar da hankalinki wallahi babu ruwa na da ke ta tsinke wai tana tsaki ta shiga wasaf ta tura mata bidiyon ɗaurin auren ta fito ta koma gurin jama. zama ta yi gefen garin ta ƙara sakin kuka ita dai wallahi kowaye ba ta san sa mafita take so mufta dan buci ne ke karatu shi ma a UK tun a Najeriya suka da taron birthday din wata kawarta Lasma ya zo Toronto ya duba ta sun yi sai ya gama a daura musu aure in ta gama a yi biki kuka take yi sosai ta ji ma shigowar message din ta ki buɗewa. ta yi ta tana ta kukanta haka aka wani ana taro amma baya bo ba fallasa har dare haka su masu jumari ana ta nasu ya zame ya zo ya haɗa kayansa ta magarba ya bi jirgin abuja direct daga abuja ya wuce milan ina jin wani masifar ciwon kai da rabansa da shi tun yana secondary sai bayar da wata budurwarsa sharon Carey, a airport ma bai kira escort ba ya hau taxi zuwa gidansa ya shiga ya kulle kansa tunda suka sauka Toronto shi ma jikinsa babu daɗi kansa wani irin ciwo yake yi masa ko gani sosai baya yi haka yau Na'imu wanka ya canza masa kaya ya buɗe firji masa dumame kaɗan Na'imu ya ci ya ce zai yi bacci Yusuf ya gyara masa kwanciya ya kwantar da shi kuwa kansa na cigaba da sarawa kamar zai tarwatse yana aina zuwa yanzu ta zama matar wani kulle idanunsa ya sun yi zafi sun ne ya ƙara riƙe kansa yana ajiyar zuciya kamar an ɗora masa dutse a kirji anya zai iya haƙura anya zai iya jurewa mata shi ce shi kadai domin shi aka halice ta shi ne fara sananta shi ne ya kamata ya gama sananta har lahira to ma zai bayan ta riga ta a wani yanzu sai jiji yake ina san ba zai iya bari ba zai bi kowace hanya lalata auren ta dawo masa sai dai ciwon da kansa ke masa ya harin jaye shi ilimshi idan yana kwanciya gefen na'im gashi saura kwana uku kacal su fara exam kuka ta sosai ta kashe wayarta tana aina guduwa za ta yi gun mafita su nemi mafita na ta fara shirya kayanta a karamin akwatinta ta ɗauki ip ɗinta ta leƙo Guguna ɗakin ta da haka cikin hanzari ta wuce ta gidan. Airport ta nufa ta gama shirinta da ke kowane 4 hours dama akwai jirgin London ta wuce abinta. Da safe aka sallama Saifa inda Tunisa Ahmad su ma duk sun gama shiri. A da suka nufi gidan domin Yusuf ya ba Ali cek ya siya wasu innan siyana din domin hidima gida. Za a ɗauki direba yana biya. Haka suka nufi asibitin yi tewa goga alji godiya tare da nuna mata suna son sanin juna ne da haifa domin har lokacin ita kuka aljaba ta san magana dauran auren da aka yi ba duka haka suka yi mata sallama inda ma ta yi mata godiya sosai suka wuce a ne ma suka kira laila suka fito suka ɗauke su suka wuce tare da Kano. Ita kuma gugu aljagar ba ta zo ɗaukar ta, ta wuce gida, duk da tana ta mamaki rashin dawowa da kira na amma. Sosai sai yana ta cika haifa na jikin gugu a can baya, in na gugu rafiya sai layi na biyu, Laila Ahmad Kasim Ali a gaba Salisa da direba. Sosai kan shi ya saka shi gaba ya ɗauki ya kira Tifun ya zo ya raka shi asibiti. Ya canja kaya ya zo na jiran Tifun ɗin. juma'ar ganin ya kasa bacci, dare ya fara nisa ga masifar sarawa da kansa ke masa. ya muke da kyar yawan kayan shirya da nufin komawa gidan iyayensa tunda ya san sai sun gama hidimarsa a Najeriya kan su dawo. Zai samu kulawa a can saboda masu su duk 'yan Najeriya ne. bai kunna wayansa ta Milan ba har lokacin kuma da kansa ya shiga ya tuki duk da kamar baya gani. Sare ya kam ko da ta sauka London da ta hau taxi zuwa adres din da ta san nasa ne domin tun bayan tafiyar sahifa haifa ita ma ta taso zuwa gurinsa. Ana sauke ta fito ta haura ta fara kwankwasawa suna falo shi da wata budurwarsa baturiya. Ta ma ɗauka yana school shi ko ya ɗauka mai aikinsa ce budurwa na sanye da t-shirt ɗinsa ya buɗe ƙofar. Sai ya wucewa kawai ta yi abinta saboda a gaje take. Bushewa ya kofar sai dai ita ma bushewa ta yi ganin wata blonde da t-shirt. Ga gawon din budurwa a jefa a kafet da alama sex suka gama. Hawaye ne ke kwararo mata ta juya tana kallon sa shi ma ya bushe ya kasa magana. Ita ko budurwa ko a jikinta. Hmm, aikin kenan dama da matsof yaran da ake tura ƙasa waje karatu ke yi su da matan su. Sai ya kuka ta saki sosai tana zama akan kafet ɗin. Shi kam ya kasa magana ma ya rasa me zai yi yana son sarai a matsayin mata aure amma dole yana rage zafi tunda ita ta ki bashi kila ma ita ma tana da wani baturen a Toronto ai babu wata budurwar da take karatu a waje ba ta san namiji ba yana cikin tunani ta fara ringin ya karasa da sauri domin yana expecting kiran babansa sai dai ganin mai kira yayi mamaki domin sun dade rabansa da waya Jumar na tukin ne tunanin bare ya kira shi gara ma ya wuce can ya buya ya huta ya samu nutsuwa kafin ya dawo Milan yace kamar shiri zan shigo anjima mufta yace amma yaushe ka ban Najeriya Najiba ba ya ce suna tare da dadi jegun daurin aurenka a ce zuciya ya ce ka bari na zo za mu yi magana mufta ya ce 'Ga ya hakuri yaya aure nufin Allah ne Oke Jumare ya ce yana tsinke kiran sun ko magana a wurin bai san ji bayan ya je gidansu ya dan dibi kaya shi ma ya wuce airport shi military jet ma ya bi zuwa London tunda suka sauka a Kano Laila da Rufiya suka kara gyara ɗanyen gwagwatas shara mofin komai har da yin turaren wuta na haifa za ta zauna da gogo inda Aliyu ce kasuwa ya siyo musu gas da silinda da babban fridge duk cikin sauran kuɗin Siyana yana da Yusuf ya bashi duk da gidan cike yake ma da abinci ya siyo wani tv 40 inches da za a hada a dakin gwaggo saboda haifa ya siyo dstv ya kawo su ina ta mamaki ya ce musu yusuf ne ya bashi kuɗin a hankali ya karasa inda take ta girka kuka ya tsawon na zai fara ba ta hakuri ta matsa tana sakin kuka sosai ita ko budurwarsa bai durma ta koma abinta ta basu domin dama ta san da sarayya ita sarayyan ce bata san da ita ba kuka take yi a dole ya matsa ya zauna a kujera yana kallon da suka ranta huce kai da wani gurin ajiya kafin cousin ɗinsa Jumare ya shigo London. tana sauka London ɗin da ta wuce gidan. Gani ya ta miƙe a hankali tana son jan akwatinta ta bar gidan. Ya ga ta dafe goshin tana limshi idanunta, hawaye suka biyo kuma dinta Wani mugun jini ne ya ɗebe ta, ga yunwa ga gajiya ga kukan da take ta yi tun safe, lute za ta faɗi. Ya miƙe da sauri zai tare ta, ya buɗe ƙofar shi ma bai lura da su ba. Sai dai shi mu fita cikin sa ya ɗiri ruwa, duk da ya san shi ma Juma'a Aida yana bin mata daga baya ne ya daina. Sai dai ya yi mamaki bai ɗauka zai shigo da wuri haka ba. Yana tunanin ya ga Juma'a ya tare su da shirin faɗuwa kan kafet. Mamaki da tsoro ne kama Jumari yana tallafa da ita a hankali ya juya na kallon mufta ransa a mugun bace da alamar tambayoyi. Karasa mufta yana durƙusawa zai magana sarayya mata ta buɗe sil hawaye take yi wa ita mufta ya ci amana. Sai dai Afirka ta miƙe tana matsawa ganin ta a hannun wani ta fara kikifta idanu sakamakon gane shi da ta yi ga tsoro da ya shige ta ga kunya. Tana layin ta matsa ta zauna can nesa da shi tana sunkuyi da kai ba don ta san matsayinsa yanzu a gurinta ba sai don sanin da ta masa na wanda zai aure antinta yana durƙushe sam ya kasa motsi a hankali ta jawo akwatin da za ta gudu ya binciko ta ya dawo da ita baya jikinta har rawa ya fara ta saki kuka yana kallon su shi ma mufta a firgice yake ya ce me ta zo yi anan mufta ya fara indina ya daka masa tsawa ya ce kamanta ita ce budurwa budurwata da nake baka labar zuma da ya tsinka masa mari kafin ya ƙara binciko ta ya ce me kika zo yi har london in ina ta fara ya zubga mata mari ita ma ta kara sakin kuka ya ce halaba a sanar da ke in aka aure ba abin wasu mazan ba shiru ta ba dan ta gano inda ya dusa ba shi ƙarin da kai cinsa dama da yake zuwa gun haifa yana lura da ita tana da ɗan rawar kai tsawa ya ƙara duka mata ce da ke nake magana cikin kuka ta ce ai na faɗa wa babana ni ba na son auren dama mai ya ƙara mata mari yana bincikar ta ya ce ni ma ba na so kaddara ce ta riga fata su duka suka kalle shi cikin bacin ya ce halaba kalli bidiyon da aka tura a family group na ɗaurin aure na ko mufta shi sam ya ruɗe ta masarar ta ruɗe ya finciko da suka bar gidan shi ma buta kamar an shuka shi sai dai cikin hanzari ya jawo ya sai na san fahimta abin da bai fahimta ba family group ɗinsu ya shiga ya fara kallon bidiyon ɗaurin auren inda ya ga baban sarayya domin ya san shi sosai akwai hotunansa a wayarta ko ta sa a dp nata rufewa ya yi shiru mugun mamaki ta yaya sai dai ya gode wa Allah bai ko da kisan ɗinta ba domin ita ma bata da rawar kai na san duniya amma ba ta ci jima ta yi a mota sai nufi nan babansa na london da ita ko da suka isa ya daka mata tsawa ya ce ta fita jikin da na rawa ta fito tana ta aina abin da zai faru in ya sanar wasu ya ganta a gidan saurayi bayan an ɗaura mata aure da wani gidan biredi ci ne ya buɗe kofar falon ya shiga ya zauna tana nan tsaye kusan mintuna goma sha uku ta jiyo muryarsa ina wasa da ki ne a hankali ta fara jan jikinta ta shiga falon ta tsaya kallon ta ya ƙara a aulakance ya ce mu zano ke ga mabi kafin dan uwana a tsorace ta dago tana hawaye ta ce wallahi ban taba bin kowa ba shi ma dan maganar auren ya ce ban tambaye ki maganar aure ba ta yi shiru ya ce baki san kina da aure ba ki biyo saurayi ya hawa ta kasa shiru ta yi. ya daka mata tsawa ta ce na sani amma ba na ya sake daka mata tsawa ya ce kafin iya iyayenki ba su faɗa miki wa suka aura miki ba shiru still ya ce oke bari zan nuna miki wanda suka bawa ke sadaka kyauta saboda kila dama sun san kina nan ƙasa waje kina ta bin maza kuka da suka ta ce wallahi onkul ba na bin maza ya ce ki min shiru kuma kake ƙara kira na onkul ni ba onkul ɗinki ba ne ya miƙe na ƙara suwa gabanta tana matsawa baya duk cikinta ya gama ɗurar ruwa da tashin hankali har ta kai ƙarshen ƙofa tana son kwasar gudu ya ce fuska babu walwala ya ce kina motsi zaki da na sani ta ja ta tsaya ta fara roƙonsa wallahi onkul ba na bin maza kada ka mun komai wallahi yawancin su abokai na ne binciko da yayin nata da bango ya fara ya mutsa ta yana bata barkono tun bai kai ga cire mata kayan jikinta ba tana kuka tana magiya ko kallon ta baya yi ya cire mata shigen gawon ɗinta da ya dame mata jiki a falon a kafe ta kwantar da ita duk hankalinta ya gama tashi ta ce don Allah onkul ya ce in kika ƙara magana zan kwana ina baki wuta mara kunya ya ci gaba da sarrafa ta Tifin ya kai Yusuf asibiti saboda yanzu Tifin yana da mota Yusuf yana rike da hannun Na'im suka isa. Sai dai dakta ya ce damuwa da sha'awa suka mai Yusuf din yawa saboda yana da lafiya da yawa. Gashi alamominsa na mai yawan bukata ne. Aka ba shi da injection suka fito daga asibitin. Tifin na tsokanin sauyi ko ya samu masa ne yau ya rage zafi. Yusuf ya kai masa duka. Har suka isa masallaci, Tifin ya sauke shi ya masa godiya. Tifin ya rungume na Ime ce, "Champion, sai na zo gobe ko?" Na Ime ce, "To, yi masa fake suka wuce." Jiya ba ta numfashi sosai, tsabar jigata, ya kalle ta idan idanun ta san kumbura jikinta ya wani jaja saboda ita sarki farace ba wai sosai ba amma farace ya miƙe yana buɗe tsakaninta da yau kaca-kaca wishi zai cire mata rawar kai sai dai shi kansa yanzu ya ji tausayin ta ganin ya same ta a budurwar rawar kan amma ya ce ai ba laifinsa ba ne yawanci yaran da ake turo su ƙasa waje haka suke da bin maza da kansa ya je haɗa mata ruwa kafin ya dawo ya ɗaga ta ya je taimaka mata ta gasa jiki sosai ta yi wanka ta zauna a ruwan zafi ya raka ta sama wani jalabiyarsa ya bada da fan da breziya haka ta saka tana ta kukan zuci ta yi shiru ya zauna ya ce babu da ya turo miki bidan ɗaurin ki ta ga kai tana hawaye sai kuma cikin kuka ta ce dan Allah onkul ka bari na tafi wallahi ba zan fada wa kowa abin da kamun ba ko da an kai ni gidan miji shiro yana mamakin so ɗaya kawai haka ta firgice lalle kamar kai daban shashanci daban da yawa mutane ba sa iya bambance shashashar mace da mai rawar kai wai sai ɗauko juna da tibin ɗakin ya kunna tana kallo ya saka bidiyon cike da mamaki da ganshi da dangin babanta da babba da komai ta kalle shi da alamar tambaya ya shafa fuskar sai ce ni ne mijinki ba wani ba a hankali cikin tashin hankali ta ce please ina san waya mika mata ita kunna tana dubo wasu din da mamanta ta turo mata ta ga san bidiyo din da ya saka mata yanzu shiru tai ya kara matsawa kusa da ita yana shafa hannunta domin da ya ji daɗin da bai taɓa ji ba tun da yake kwanciya da mata matsawa dai ta ce an dan Allah kai hankuri na koma ina da exam ba ta fuska ya ce waye ce za ki ƙara komawa can ya jawo ta jikinsa hmm, lallai kam aure na canza komai Juma da mu da yake ciki rasa. Ba ya fara son matarsa bane, a'a. Sai dai ne na kusanci da ya ji a 'yan da ya kusance ta, ta sauƙaƙa masa damuwar da yake ciki. Inda yanke hukuncin nan za su zauna har ya horar da ita ta zama 'yar gari a duniya aure. A Kano sosai fi take samun kulawa daga Gogo da Inna da Sulaila. San ba sa bari da komai. Inda Ali ya dauko musu mai aiki, ganin Laila da Rafiya ma suna zuwa school. Sosai hankalin haifa ya fara kwanciya. Duk da yanzu bata san an da auren su da Yusuf ba. Yau Amando zai shigo kuma ta Kano. Ita da Sulaila da Ali za su je dauko shi a airport. Suna tsaye ta hango Liliana sosai ta yi mamaki sai dai ta basara inda shi ma amindo yana ta kalle-kalle ya hango ta suka nufo gurinsu. Liliana na ɗan murmushi har suka so inda amindo ya zo zai runguma haifa ta kauce ya kalle ta yi dungure mata kai suka runguma ita da Liliana kafin suka fara gaisawa da Sulela. Da aka gama gaisawa aka dunguma zuwa hotel ɗinsu da ke kusa da gidansu Yusuf. Bayan an baje, amindo yake faɗa mata kamfanin WB ke sarbut tarihin matasan celebrities inda ya samo musu contract ita da Liliana. Sai dai ita na ta buk yake so a buga in ta amince. Shiru ta tana tunani ya murmushi ya ce, Kada ki damu, Halil ya da za su ba da shaida akan rayuki a duniyar models. Za su ba da gudunmawa sosai wajen rubutawa. A je zuciya ta ce, Oke, ya ce, in muka yi book ɗin, za mu shigar da shi jami'o'i da za a fara research a kai. Haka da yi ta yi mata bayanin yadda abubuwan za su kasance, tare da maƙudan kuɗin da za su samu, saboda kasancewar rubutun na gaskiya. ita ma liliyan tana ƙara haifa ƙwarin gwiwa tare da namun tarin arziki da shahar da za ta ƙara yi in dai book ya samu karɓuwa da haka hankalin haifa ya kwanta ba don arziki ba a'a sai dai tana fata Allah sabu ɗin ya kai ga Yusuf ya karanta ya san ba tabbacin amana a wurinsa ba a hankali sai ran hawaye suka fara biyo kuma kumatunta inda Amadu ya kalle ta ya san baya wuce akan Yusuf take kuka gashi an ce mai da auren nasu sirri ne a je zuciya ya fara lallashinta tare da fita zuwa gida inda ya fana dan tsorace da yadda su inda za su amshi sa duk da shi da Liliana ne ita ma soyayya da gugu alje haka suke ta fama da lallashin amma da sama hayo ta ki magana da kwamishina gashi ba haifa ita abin ya haɗan mata saboda sosai amma ke son haifa idan ka cire maganar san duniya tabbas amma na kauna haifa fiye da yaran cikin dama yau ne za ta tare a makikin gidanta da ke kinkino road unguwar rim gra sosai gidan ya haɗu ya haɗuwa babu duniyar da kwamishina bai zuba mata ba domin ko ya ce kada ta je da komai ita ma soyayya ba tana so ne a gama yau gobe ta shiga taron ta ganin sarayya ita ma sai dai tana zaune tana ta shirya kayan kare ita su laraba amma na gungu kira ya shigo wayarta ta yi mamaki ganin nan ba ƙasar waje sai dai ba nan ba taronta ba ta daga wayar tana sallama sai dai cike da mamaki ta ji muryar sarayya duk da muryar duk a tashe tura hannu jima da ya cikin rigar yana da kirjinta ta limshi idanu tana ajiyar zuciya ba jin shiru ta ce bai daga ina kike kira na sai ta fara ingina ba ta harzuka tana kallon wayar ta mai da kunnanta jima da shi ma ya amshi wayar ya sa handsfree ba ta fara masifa wai sai ba kya jin magana ko ina kika jikin kin na da aure yanzu idan mijin ke zo baki nan ki a fara zagin mu ki tarbiya ba ku murmushi jima da yi ita kam sarayya duk bata da lafiya ya ki sarara mata gyara murya sai ya fara ga yadda ba cike da mamaki ba ta amsa ya ce mun yi tafiya ne Dan ajiye zuciya soyayya ba ta saki. Yana kallon sa da ya farta. Na gode sosai da irin tarbiyyar da aka bata. Allah ya saka da alkhairi. Murmushi soyi ba ta yi sosai ta ji farin ciki domin ta gane inda ya dosa. Hankalinta ya kwanta. Babu farin ciki ga iyaye kamar su aurar da yarinyar su lafiya. Ya gama godiyar sarai kamar yanzu ta fara hankali. Ko da ba ta ya kasa magana ta yi. Sosai kunya ta ishe ta ta kasa magana da mamanta. Inda soyayya ba ta faɗa mata ta rika kula sosai da jikinta. sannan ta ce ‘yan uwan babanku sun ce biki nan da wata biyar in kika samu hutu ita dai sai bata yi magana ba sai tana son zuwa ta ga haifa bayan sai ya sallama da soyayya ya janyo ta jikinsa ya fara fitina sosai cikin walwala da sakin fuska inda da gugu suka karɓi su amando duk da su ba su iya turanci ba haka ake gaisawa a baibai inda aka fara fito da kayan ciye-ciye da sauransu aka buje a tsakar gida liyan ta sa wata dogo a baya da haifa ta bata suna ta mata dariya bayan ya gama shirin school ya shirya na imma suka fito suka wuce school duk da baya jin daɗin jikinsa da zuciyarsa har lokacin babu daɗi wani masifa so da ƙaunarta ne yake ji suna dawo masa sabo sai yana ta addu'a sanin a yanzu ita ta wani ce da aka suka isa school ya ajiye Na'im shi ma ya wuce nasa inda ake magana akan wani malami dan Najeriya da ya zo research a nan department din su Haruna Hamisu fashi ko da Yusuf suka haɗu da malamin ya ji gabansa ya faɗi domin kawai sai ya musu kama da wanda bai san kowaye ba gaishe su malamin ne inda take nuna masa Yusuf cewa Yusuf ma dan Najeriya ne Oke yace yana kallon Yusuf shi ma suka fara magana da Hausa nan da nan suka fahimci juna inda suka yi za su haɗu gidansu Yusuf su fara wani research tare Kwanan sa da hudu a Kano suka shiga Kaduna suka ga yadda soya ba. Ta kai sa gidan amma kafin suka dawo Kano suka wuce Toronto. Haifa na ji kamar ta bi su ta ganshi sai dai babu yadda ta iya ta jure suka wuce. Yana zaune ne yana ta neman wasu takardu da yake tunanin tun kan ya fara karatu ya ajiye su. To a ina ya manta. Ya rage ɗakin Allah ma ya sani ina cikin masallaci gun Hamzat. Ya fara soke kayansa sosai yana dubawa. Cikin mamaki ya ga system ɗin da ya taɓa a kafi Suka yi ta jigiya shiru babu mai shi. A hankali zaune yana kunna system ɗin inda suke mamaki yake kallon system din ganin hotonsa ne a screen din laptop din hotonsa da ta yi masa a supermarket wanda a lokacin shine hoton da ta so a cikin hotunansa shiru yana kallon system din na tambayar password sunan da ya saka bai bude ba ya saka nasa bai bude ba a hankali kamar yana shakka ya saka password din system ta na farko da ya sani yuha system din ta bude wani irin yanayi ya ji ya shiru kafin ya fara shiga system din hoton yana jariri tun daga ranar haihuwarsa limshe idanuwansa ya hadda kwalla yana shafa wani hoto da take zaune da riga asibiti da na'im din a hannunta da alama lokacin bata dade da haihuwarsa ba sosai ya kura hotel sun idanunsa wani irin so yake ji su mara iyaka ya furta wai kika zaɓar ruguza min zuciya Ina kuka sosai ina jin sam inda tabbata ta kwanciya da wasu mazan da aurensa ba zai taɓa yafe mata ba kuka yake sosai da hawaye na ya shigo ganin sai maza yana share hawayensa ya fara kokarin yaki sai dai yaron ya so ya fahimci wani abu rufe sistem din ya ajiye ya zauna da nima a jikinsa ya fara masa wasa duk da jikin yaron duk yayi sanyi ganin yanayin da ya ga babansa Tana kwance a jikinsa ta yi shiru duk ba jin daɗin jikinta yau kwana ishirin wani ɗan yawan zazzaɓi take ji ya zo ya tafi. Ya juyo ta yana kallon ta ya ce princess. Limshi da nute tana aina yadda a kwana ishirin da biyu kawai rayuwarta ta zama wani irin abu daban. Ya ce kan ne yake ciwo har yanzu? Hawaye ta fara cike da mamaki ya ce ciwon kan da yawa ne? Ta fashe da kuka. Ita ka karatun ta ya ruguje gashi kullum ya taɓa tsakarta gashi yanzu bata san me yake damunta ba. Kullum sai ta ji bata ta jin daɗin jikinta. lafa fuskar ta yana kallon ta dan kwanakin da sosai yake jin yarinya a jikinsa gashi ya kasa komawa kan aikinsa ji yake kamar kada rayuwar nan da suke ciki ya gushe yace ki bari in anjima zamu je asibiti a baki magani amma kafin nan please ki daina kuka sannan ina son ki taimaka min wani aikin lada kin ji kallansa take kawai bata yi magana ba ya share mata hawayen ya ce ina so ne da ke zamu je mu yi magana da su mama su shirya tsakanin haifa da mijinta saboda yanzu babu wanda ke da alhakin yin haka fiye da su ta ce za mu je najeriya murmushi ya ce eh in princess ɗin yana so sai mu je Murmushi ta cikin zabuwa ta ce, "Eh ina so." Dariya ya ce, "To ai ba mu gama amarci ba." Ba ta fuska ta yi, da dariya ya ce, oke za mu je karshen satin nan, amma just for this time saboda zaki dawo ki fara school." Ta kalle shi da dan murmushi ta ce, "Da gaske?" Ya ce, "Eh, amma a Milan." Shiru tai, ya ce, "A can gida na rayuwa ta aiki na yake, kuma kowace mace na zama ne inda mijinta yake." Na samu miki private university ne inda ne, so zaki ci gaba da inda kika tsaya a Toronto. rungumarsa ta yi yi masa kisa a kumatu ba tare ta san abin da ta yi ba. ya dago ta yana kallon bakinta ya ce anan ake yi wa miji haka take rayuwa a Kano cikin tsananin girmamawa da kwanciyar hankali wani masifa kyau da cika ta yi a inda ke aikawa a siyo mata su kwakwa da dabino da kayayyaki na gargajiya tana haɗawa haifa ta bata ba tare da haifa ta gane manufarta ba ta sha abin mamaki har lokacin ba a bari ta san cewa an mai da aurensa da Yusuf ba ga su kasan jibi za su wuce inda Yasir shi ma ya shigo Kano sun fara zance shi da Laila bayan ta gama jan aji da yanga inda Yasir ya ce yana so daga Yusuf ya dawo a yi biki a wannan karin ta amince da hakan saboda yana so shi ma ya koma Toronto Masters su kasa sun wuce ya tsira raka su ganin Yusuf ma saura bai fota uku bai dawo yana mai excuse yayi kwana biyar a inda yake service su sai su farin cikin ganin Yasir duk da su su kasa an kama musu gida a yayin da shi Yusuf still yana masallaci haka ya yayi kwana biyar dan ya dawo ya koma bakin aikinsa sasar yamma yau suka shigo Najeriya duk da ba da lafiya sam sun je asibiti ciki ne da ita Jumar da iyayensa sosai suka murna cikin kamar su goya ta ko da suka shiga gidan ma sai ba da na ganin da suka gane ciki ne da ita su sai duk sun yi murna domin dama gogo bata so magana tura sarai ƙasa waje karatu ba duk da gogon su sai dai albarkar da suke samu kullum a dalilin haifa ne hawaye ta share ta kalli soyayya ta ce ki duk abin da ya kamata wajen gyara tsakanin Hadiza da mijinta in ba haka ba wallahi alhakin sa zai kama mu ku ka shirye komai tun daga farko har ƙarshe yarinya nan ba ta taɓa yi muku gardama ba yanzu gashi kun zama sanadiyar mummunar gaba tsakaninta da ɗan uwanta a je zuciya soyayya ba ta ce ko mun so zuwa muka fasa muna jira ya dawo sai a yi komai insha Allah za mu warware komai a gidan su da suka sauka ya kalle ta ya ce kina ganin zaki ki iya zuwa kanan a je zuciya ta ce insha Allah domin sai yanzu da ta yi aure a 'yan kwanakin nan ta gane lallai haifa tana da jaramtar da ba kowace mace yake da shi ba domin ko ita da ba auren soyayya ta yi ba a 'yan kwanakin nan kawai tana jin kusanci sosai da mijinta har tana jin ita ma gaskiya yanzu ba ta so su yi nisa da juna duk da kuwa ta lura shi din jarababbe ne kamar ya san tunanin da take yi ya jinyo ta jikinsa yana kisan wuyarta da limshe idanu da ajiyar zuciyar da ya ji ya juye ta suna fuskantar juna ta sun fi da kai ya lakuce mata hanci yana furta ni fa yanzu na fara gajiya da kunyan nan gara ma a koma yadda ake da tura shi tana dariya ta ce onkul ni zan ya fara kisin dinta kusan mintuna uku ya sake ta ya ce gobe za mu bi jirgin farko zuwa Kano gara ki shirya kallon idanun antin ki ba ta labarin ke ma yanzu kin biyo layi dungure shi ta ƙara yi ta tashi tana haurawa sama jarabawa ce garin ta sha kansa don ma yanzu kasim ke dauko ne su wuce aiki supermarket da shi saboda ba su fara lectures ba in suka tashi aiki su dawo da shi babansa wani sa'in kuma ya kwana gun sun babansu karatun da yawa ko da sahifa suka iso kano so sahifa ta yi mamakin ganin su tare inda jumare ba ta labari da kansa cewa Buffa ya bashi sarayya tunda ita ba ta san sa ta ji kunya kwarai duk da ta fahimci sun fahimci juna shi da sarayya sai na dago na ta hidima da sarayya domin tsabsa gane tana da shiga ciki yayin da shi ma jumare suna can gurin ali inda sai yamma bayan sarayya da haifa da sulaila suna kallo shi da inna da gogo suna ɗakin inna ya ba su labarin kamun kai da nutsuwa irin ta haifa ya kuma nuna musu yana so duk sa su yi kokari wajen ganar da Yusuf kuskurensa wajen tsananta tsana da yawa haifa duk sun ji daɗi tare da gode masa inda su biyu a kano suka bi jirgi zuwa toronto saboda sarai za ta kwashe kayanta sannan jumare ga yusuf su wuce milan yana zaune a haraba gidansa na masallaci ta kofar baya yana sami da assistant ɗinsa na'im na wasa da kekensa ta can gaban masallaci ya hango jumare da ya sauka a taxi da mugun kudu ya taso ya rungume kafafunsa jumare ya ɗauke shi ya ɗaga sama yana shafa kansa ya kalle cikin yanayin tsokana ya ce na yi fushi da kai ka tafi ka ko sallama ba ka yi min ba cikin yanayin kulawa na imi shafa fuska sai ya ce uncle ka yi haƙuri dadi zai koma school shi yasa muka taho da sauri ai kuma mummy bamu sallame ta ba oke jumare ya ce you are forgiven ina dadin ka na imi ce yana baya yana karatu oke jumare ya ce mu je ka nuna min suka wuce jumotsi ya dago sai dai ce da ƙara in inda na'im jikinsa ya sanyi ya fara ƙoƙarin sauka jikin jumare so sai jumare ya mamakin abin da na'im ya yi wato a ɗan ƙaramin lokaci haka ya gama gane babansa a hankali jimare ya shafa kansa yana sauke shi ya ce prince ka je za mu yi magana da dadi kallon yusuf na im alama ya je din yusuf ya masa alama ya eh, ya je ya juya ya tafi jimar na tsaye ya kasa magana saboda san bai taɓa ganin matashi ansa da ya masa kwarjini ba kamar yusuf ashe dole haifa take mutuwar sansa lalle yana da kyau kwarjini da kuma nutsuwa tuma aka sai ka ɗauka dan wani babba ne sam yana da confidence da ji da kansa domin kodan da ya wuce aikin sai ya ci gaba da yi assistant ɗinsa sai da jumare ya saukar da kai yi min sallama kafin cikin masifin nutsuwa sai ya amsa bai ko kalli inda jumaren yake ba hankali jumare ya zauna kusa da shi still yusuf bai komo motsa ba bari ya kalle shi ya fara magana zan iya yin komai domin farin cikin macen da na fara so a duniya kuma na tabbata ba zan taɓa son wata mace a duniya ba kamar yadda na so ta duk da yanzu ina auren jinin ta still yusuf bai motsa ba hasali ma still sa yake yi sai dai ya ji mugun zafin furcin maganar jumari wato ya biyo shi hannun ya faɗa masa yadda yake son haifa na da ita jim kaɗan bayan rabuwar ku ban taɓa ganin ta cikin wadataccen farin ciki ba duk da tarin dukiya da ɗaukaka da ta samu na sha tambayar kaina why sai dai a watan da ya wuce na samu amsar hakan bata da wani farin ciki da ya wuce kai tsayuwa Yusuf ya daga abin da yake duk da bai nuna alamar komai ba Jumare ya ci gaba idan haka na zargin ta ne akan wani kuskure to lalle ka dauki alhakinta bayan rabo ku ni na taya tare cikin yaran har zuwa haihuwarsa ya ba Yusuf labarin komai da ya sani kafin ya kunna masa rikodin din na maganar sa da Rauda sosai Yusuf ya da na sani duk da yana jin ai dama tun farko ya fa saboda kuɗi ta aure shi da ta ga babu shi yasa ta fara aikin model domin dama matasa maza da mata burin su shiga kasa wajen samun samu kuɗi ko ta halin kaka a hankali jimare ya dafa kafadarsa ya furta mu yanzu yan uwa ne ni ma ina shirin zama uba kuma ko ta wani hali ba zan so na rabu da maman yaro na ko yarinya ta ba kallon Yusuf yi a matsayin sa na namiji ya mamakin ganin abin da ya gani a idanun Yusuf duk da ba sawar da Yusuf yake yi bai hana da gane shi ma Yusuf na matuƙar azabtuwa da rashin ta ba kawai ta wurin kai ne irin da namiji sai dai a yanzu sosai Jumare hankalinsa ya kwanta zai magana aka kira la'asar suka dunguma masallaci suka yi sallah suka wuce ɗakin Yusuf hadin Na'im suka ci abinci kafin Yusuf ya wanka za su fita Haruna ya iso inda hira ta balle abin mamaki zaka gane ashe haruna uncle ne a gun haifa domin ko cousin din mamanta ne ai hira ta kara zurfi har bayan isha inda jumara da kyar ya wuce saboda yana ta kiransa sai ya taki daga waya ba kowa sai ita kadai inda jumara ya roki yusuf da kasim su koma aiki kamfanin abokin babansa da ke nan toronto yace a dole yusuf ya amince ganin albashin na da yawa gashi babu wahala aikin shirya kayan ne da gyaran sassan gidan sai kula da fulawa alhamdulillah ta in sakar gida ku yi hakuri mu kwana nan mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na 35 ku ci gaba da kasancewa ta tsakar gida ku ci wallahi da kuma ra'ayin ku tambaya cin gyara korafi ko yabawa haka zalika ku ci gaba da taya